a ƙarshe akwai a sallah sai ka ba lafazin wannan maganganun da yake faɗa an na faɗa kana da ne ne irin nasu kowa yana da yare su ma su bai suna da yaren da suke magana an ba hudu wanda hudu wanda imam malam Anas Kano yayi mun wanda kuma insha Allah hudu wanda hudu wanda imam malam Anas Kano yayi mun wanda kuma insha Allah rabbi zan amsa ba ci ba amma na sadaukar da wannan karatu eh, duk wanda ya saurari karatun da ladan karatun Allah ya isar da shi zuwa ga ainihin Alhaji Bashir Ahmad Abuja da kuma Alhaji Junaidu Kadi wanda suna ɗaya daga cikin mutane waɗanda duk lokacin da suka ga wani abu wanda ya shafi abin da zai jawo hankalin al'umma ya kautar da su gabaran hanyar Allah suka yi ƙoƙarin tura mini. Alhaji Bashir Ahmad da alhaji junaido kadi wannan karatu na sadaukar da shi zuwa gare ku duk wanda zai saurara da duk wanda zai gani da ladan da za mu samu na isar da sako Allah ya kai ruhin ku ya kiyaye ku da iyalanku da zuri'a ku gabaki daya alhamdulillah mal Anas ba tare da bata lokaci ba zan saki bidiyon ka kawai in shigo baka amsan tambayoyin da kai mun ba tare da bata lokaci ba insha Allah a ƙarshe ina da tambaya guda uku zuwa ga malam Mustapha mai faruda tambaya ta farko ga wata magana da yake faɗa a cikin karatunsa na jita jiya ya ce shekul islam ibn taimiya ya faɗa malamin ku ibn taimiya ma ya gaya muku ya ce muku wa fi kalami ahalin tasawufi a cikin maganganun sobaye ba ibaratun muhimmatun akwai maganganun da in kaji za su ɗimotar da kai bal wa muhishatun a hayana ba haka ba wani lokaci maganganun sobaye suna rikirkitarwa sai ibn taymiya ce lakin tahtamilu wajhan sahiha amma maganar ta kan dauki ingantaccen fuska in an maka bayani sai ce fa min al-insafi yana daga adalci in ka ji baye sun yi magana an tuhumala alal alal wajhi sahihi ka dauka ingantaccen fuskan da aka yi maka bayani amma yanzu ga wani wannan magana da ya ce ibn taymiya ya faɗa da Allah muna son ya nuna mana wannan maganar a littafin da ta zo ya nuna mana shafin in kyan samu ne ya ɗauki hoton bangon littafin sannan ya ɗauki hoton bangon shafin na magana ibn taymiya ya dora kuma fi karanci ya zo yi karatu ya ce ga inda ibn taymiya ya faɗi wannan maganar kai eh, bara mu ƙara mata faɗi ko a ce ga wani ɗalibin ibn taymiya ya kawo ta daga ibn taymiya cikin biyun nan kai guda ɗaya wannan shine abu na farko tambayar farko kenan wannan magana kana yau maimaita ta Eh, ga littafi majmu'ul fatawa gashi nan nasa ga littafi gashi nan a majmu'ul fatawa mujalladi gashi bajalladi na biyar mujalladi na biyar shafi na saba'in da bakwai gashi gashi nan kuma na ɗaura maganan ibnu taimiya gashi nan ma kuna kallo yan uwa gashi yace wa fi kalami al tasawufi a cikin maganganun sufaye ibaratun muhimatu akwai abin da ibara ce in an maka za ta rikirkitar da kai fi zahiriha a zahirinta bal wa muhshatun hayana ba haka ba wani lokaci tana rikirkitarwa sai ce walakin sai dai maganganun sufaye ta hata milu wajahan sahiha ta ɗauki ingantacciyar fuska yumkinu hamaluha wanda ya kamata a ɗauka in a alaihi akan wannan magana in an ce maka ga abin da ake nufi ko da ka ji sufaye sun yi magana kar kai kokarin fassara ta da ra'ayinka a'a in suka ce maka ga abin da suke nufi ka ɗauka gashi a cikin littafin ku ibnu taymiya ya kawo sai ce faminal insafi yana daga adalci wa sufaye in ka ji sufi yayi magana an tuhumala alal wajhi sahihi in ya ce maka ga abin da yake nufi to ka ɗauki ingantacciyar fuska kal fana'i kamar in ana magana akan fana'i wa shuhudi da abin da ake ce ma shuhudi to gashi amsa ta farko kenan ina jin daɗin kasancewa da kai mala anas idan baka san abu baka kan tambaye ni ni kuma nakan yi kokarin ƙara maka ilimi ga majmu'ul fatawa kuma ka ce in ɗauki littafin ga littafi ga mujalladi na biyar sannan gashi kuma na ɗaura gashi nan a waya wa na qala ibn taymiya fi majmu'il fatawa ibn taymiya ya faɗa a cikin majmu'ul fatawa wa fi kalami alat tasawufi gashi nan kana kallo an fahimta ko gashi nan na ɗaura maka wannan kenan ka je ka duba mujalladi na biyar in Allah ya so ya yadda za ka ga wannan magana amma kamun in wuce bari in ƙara maka da ainihin wani daga cikin 'yan'uwanmu uwanmu abokanan gwagwarmaya ka ji abin da suke faɗa akan abin ya shafi akan abin da ya shafi wannan kadiyar bari in ƙara maka ka ji gashi bari ƙara maka ka ji sannan na kai mutum ne mai son inda kana bukata to Allah ya Allah ya gane mana da kai da yake faɗa a cikin sa na jita jiya ya ce shekul islam ibn Taymiyyah ya faɗa malamin ku ibn Taymiyyah ma ya gaya muku ya ce muku wa fi kalami ahli tasawufi a cikin maganganun su yi ba ibaratun muhimmatun akwai maganar da in kaji za su ɗimautar da kai balwa wa ishatu a hayana ba haka ba wani lokaci maganganun su bai suna rikirkitarwa sai ibn taymiya ce lakin tahtamilu wajhan sahiha amma maganar su baye takan dauki ingantaccen fuska in an maka bayani sai ya ce fa min al insafi yana daga adalci in kaji su baye sun yi magana an tuhumala alal alal wajhi sahihi ka ɗauka ingantaccen fuskar da aka yi maka bayani amma yanzu ga wani wannan magana da ya ce Ibn taymiya ya faɗa da Allah muna son ya nuna mana wannan maganar a littafin da ta zo ya nuna mana shafin in kyan samu ne ya ɗauki hoton bangon littafin sannan ya ɗauki hoton bangon shafin na magana ibn taymiya ya dora kuma fi karanci ya zo yi karatu ya ce ga inda ibnu taymiya ya faɗi wannan maganar ba eh, bara mu kara mata faɗi ko a ce ga wani ɗalibin ibnu taymiya ya kawo ta daga ibnu taymiya cikin biyun nan kai guda ɗaya wannan shine abu na farko tambayar farko kenan wannan magana kana yau maimaita ta ibnu taymiya ya faɗi wannan magana da Allah ka kawo ta ga inda ya faɗi ta kawai ka dora shafin ka ce ga maganar me malamin ka yace ba wai ka je ka dinga daukar littattafan su ba kana karanta ba sun fi karfin ka in ji wa in ji ibnu taymiya ga ibnu taymiya abin da yake faɗa a cikin majmu'ul fatawa ibnu taymiya a cikin majmu'ul fatawa juz'i na biyar shafi na saba'in da tara ibnu taymiya yana cewa wa alam ka sani anna lafaza sufiyyati wa ulumuhu ka sani lafazin sufaye da ilimin su ta fitalifu tana sassabawa fa yuzrikuna alfazahum ala mawdu'atin lahum wa marmuzatin lahum wani lokaci suka yi amfani da su akan waɗansu mawdu'at abubuwa da suka aje wa marmuzat da wasu abubuwa na ramsi wanda kai ba za ka gane wannan abun ba ya ce wa isharatin suna amfani da waɗansu irin isharori fayyudu a isharatin ta jirifi ma bai wanda take gudana a tsakaninsu a yace faman lam yudafilhum ala taqiqi wanda bai zauna da sufaye ba ala taqiqi kaje ka zauna da sufaye in ji ibnu taymiya kafin kai hujja akan maganar su sai ka zauna da su nazala wa nazala ya sauka ma'um alai ma'um alai ya je ya sauka kan abin da sufayen nan suke karantawa in kace zaka fassara maganar su ibnu taymiya raja anu mu wa kasul wasir mutum zai dawo yana tababbe yana halakakke saboda za su faɗi wani abu kai baka gane ba kai kuma baka je ka zauna da su ba sai ka zo ka fassara ka kafirta su ibnu taymiya a cikin juz'i na biyar shafi na ɗaya, yana fada yana cewa wa bi kalami halin tasawuf a cikin maganganun malamai malaman sufaye ibaratu mulhimatun akwai maganganu masu rikitarwa fi da'iratiya bal mulhimatun a hayanan wannan maganganun suna dimautar da mutum wani lokaci walakin sai dai inji ibnu taymiya yace ta tamilu wajhan sahihan suna dauke da wani suna dauke da wani fiska wanda yake mai kyau ne inji ibnu taymiya ta tamilu wajhan sahihan yumkin amruwa alaihi wanda wannan fiskan zai iya yiwa a dora wannan magana akai inji ibnu taymiya yace fa insafi yana daga adalci an kyau ya ce kamar me kal Mala Anas ka ji Sheikh Abdul Fatih Assai wannan maganan ba ni kadai na fara yin ta ba wanda kuma tana nan a rubuce amma na yi mamaki yadda baka karanta littafin malamin ka kaga inda take ba to gashi nan na sanya maka littafi gashi nan kuma na sanya maka maganan kuma na maka bayani akan shafin inda take kamar yadda ka nema ba ma haka ba zan ƙara maka kamar yadda ka ji Imam saidi Abdul Fatih Assani ya faɗa Ibn Taymiyyah yana faɗa bayan waccan maganan yana cewa in ka duba shi ma majmu'ul fatawan mujalladi na biyar ɗin shafi na ɗari uku da saba'in da biyu za ka ji inda yake cewa alam ka sani anna alfaza sufiyati lalle lafuza maganganu irin na sufaye wa ulumahum da kuma ilimi irin na sufaye ta katalibu tana sabawa kai a wurin za ka yi tunanin kaza ake ake nufi amma ko ba haka abin yake ba domin maganar su tana sabawa misali shehu shehu ibrahim ya ce wa man yuhibbuni wa man yarani wanda ya ganni wanda ya so ni fi jannatil kuldi bila buhutani ya shiga aljannar dawwama ba tare da kirkiran ƙarya ba kuka ɗauka kuka ce abin da ake nufi aljannar shiga ake nufi ni kuma nazo zo ɗauko littafin malamin mu shehu Atiku Sanka na ce muku malam Anas ba aljannar shiga ake nufi ba ku jin bayani a wurin mu ba wai ku ku yi mana hukunci da kanku ba shehu Atiku ya ce wahiya jannatul ma'arifi Abinda da ake nufi duk wanda ya so shehu Ibrahim ya ga Shehu Ibrahim kuma yama Shehu Ibrahim biya Shehu Ibrahim zai kama hannun shi ya kai shi gonan sanin Allah zai sanar da shi Allah nan ita ce ake nufi da aljanna ba wai aljannar shiga ba ka zo kana tayin musu har nayi maganganu akan na kawo maka misali da cewa irin wannan manganun malaman ku sun gaya muku daina sa baki a cikin manganun sufaye in ba ku je kun zauna da su kun yi karatu a wurin su ba to ga inda ibnu taymiya ya hana ku malam anas inda yace ku je ku zauna da ibnu taymiya ku je ku zauna da sufaye in kuka zauna da su in suka yi magana in suka muku bayanin abin da suke nufi za ku sauka akan fahimtar ku da kuka yi gurguwa ku dawo ku gane sufaye ba mushrikai bane maganganun su kuma bata sauka akan doron shari'a ba yare ne irin nasu kowa yana da yare su ma sufaye suna da yaren da suke magana an fahimta ko kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam duk da akwai magana akan ya yace ka min nasa ala qadri uqulihim ko ala qadri fahmihim kama mutane magana a bisa gwargwadon su ya gaya ma imamu ali an fahimta ko to bari ka ji malam anas ibnu taymiya ce wa alam ka sani anna alfadhas sufiyyati lallai lafazin sufaye maganganun sufaye wa ulumahum da ilminsu, su tana sabawa fa yudliquna alfa fa yudliquna alfazahum suna sakin maganganun su suna bayanin lafazan su ala mawdu'atin lahum abusa wasu inda suka aje su suna yin maganganun su ne a irin fahimtar su a irin yadda suka aje su wa marmuzatin da kuma nuni su sufaye suna nuni zuwa wani abu kai kuma kana nuni zuwa wani abu wa isharatin har ila yau da ishara da bishara da nuni manganin sufaye tajri fi ma bainahum amma maganganun suna gudana ne a tsakanin su su suke iya gane ga yaren juna kamar yadda likita ke gane yaren likita kamar yadda ainihin lauya ke gane yaren lauya kamar yadda ainihin yanzu idan ka je asibiti wallahi duk bokonka ko kai profesa ne a ilimi baka karanci abin da ya shafi bangaren health ba an fahimta ko sai yaro wanda kwata-kwata bai wuce diploma ya a bangaren health bai yi maka rubutun da ba za ka iya ganewa ba amma in ya kai wa dan uwansa likita zai gane wannan rubutun kaga ashe kowa yana da fil nashi a fil din shi dole a kyale shi to shine ibnu taymiya ya ce wannan abubuwan da kuke ji tsakanin mu mu muke ganewa idan mun ji an ce abu kaza to mu abinda mu kwakwalwar mu take kawowa daban abinda kwakwalwar ku take kawowa daban wannan kenan sannan sai ibnu taymiya ya ce man lam yudakiluhum ala tahqiqi wanda bai je ya zauna da su a bisa tabbaci ba bai je ya zauna da su ba bai san yaya suke ba zai iya fahimtan ainihin halinsu da maganganunsu ba amma idan ya zauna da su wanazala mahum nazala idan ya je ya zauna da su nazala za ga ya sako mahum alaihi akan abin da yake kai in ka je ka zauna da sufaye suka maka bayanin to wani azala mutum zai sauko mahum alaihi akan abin da suke kai zai ce eh ba shirka bane ba kafirci bane raja anhum zai dawo gabarin su idan kuma ya je ya ce a'a dole shi sai ya danganta ma ainihin sufaye abubuwan da ainihin suke faɗa ya ce haka suke nufi to idan ya je ya zauna tare da su kamar yanzu kace zaka yi mukabala tare da mu akan abin da muke faɗa ibn taymiya ce raja anhu wa huwa khasirun wa hasirun mutum zai dawo ne yayi asara kuma ya tabi domin za a tabar da kai ne akan in an zauna da kai za a gaya maka abin da daga baya kai kanka zaka gane abin da kake faɗa ƙarya ne saboda haka kayi yi min ka kalubalance ni akan na kawo inda ibn taymiya ya faɗa wannan maganan to la gaya maka shafi ga bangon littafi sannan kuma ga maganan nan sannan ka ji ta ma a bakin imam shek abul fatih Sani, to bari mu je nukuda ta gaba insha Allahu rabbi bari mu je ni kuɗa ta gaba a ƙarshe ina da tambaya guda uku zuwa ga malam mustafa mai da. tambaya ta farko ga wata magana da yake faɗa a cikin karatun sa, na ta jiya yace ce shekul islam ibn ya faɗa malamin ku ibnu taymiya ma ya gaya muku yace muku wa fi kalami ahli tasawufi a cikin maganganun sufaye ba ibaratun muhimmatun akwai mangan da in kaji za su ɗimotar da kai balwa wa a hayana ba haka ba wani lokaci maganganun su bai suna rikirkitarwa sai ibn taymiya ya ce lakin tahtamilu wajhan sahiha amma maganar su ta kan ɗauki ingantaccen fuska in an maka bayani sai ya ce ba min al-insafi yana daga adalci in kaji su bai sun yi magana an tuhuma da alal wajhi sahihi ka ɗauki ingantaccen fuskan da aka yi maka bayani amma yanzu wannan magana da ya ce ibn taymiya ya faɗa da Allah muna son ya nuna mana wannan maganar a littafin da ta zo ya nuna mana shafin in kyan samu ne ya ɗauki hoton bangon littafin sannan ya ɗauki hoton bangon shafin na magana ibn taymiya ya dora kuma fi karanci ya zo yi karatu ya ce ga inda ibn taymiya ya faɗi wannan maganar kai eh, bara mu kara mata faɗi ko a ce ga wani ɗalibin ibn taimiyya ya kawo ta daga ibn taimiyya cikin biyun nan kai guda ɗaya wannan shine abu na farko tambayar farko kenan wannan magana kana yawan maimaita ta ibn taimiyya ya faɗi wannan magana da Allah ka kawo ta ga inda ya faɗi ta kawai ka ɗora shafin ka ce ga maganar abu na ɗaya kenan tambaya ta farko <laughs> eh, tambaya ta farko kenan malam Mustapha ga tambaya ta biyu shi ibn tabi bai taɓa cewa shi ibn tabi bai taɓa cewa ana ma aljannati wa nari ba ibn tabi bai taɓa cewa yana tare da aljannan shi kuma yana tare da wutan shi ba wannan magana ibn tabiya magana ce ta shari'a ina ya samo cewa yana tare da wutan shi yana tare da aljannan shi eh, haka ibn tabiya ya faɗa idan almajiran shi ba su sun yi bayani mai ake nufi ba za a ce ibn tabiya yana da wuta kenan yana da aljanna ita ma wannan muna neman ta malam Mustapha mai barota ita ma ka nuna ta kace ga gunda Ibn taymiya ya ce ana ma a jannati wa nari da littafin da shafin da littafin da shafin shi ma To alhamdulillah mala Anas ga littafin gashi nan kashin alwabil tayyib min kalam min kalam tayyib gashi nawa na dalibin ibnu taymiya ibnu al-qayyim al-jawziya gashi eh gashi nan na dalibin ibnu taymiya kuma gashi nan nasa ga maganar nan nasa ta a ƙasa sannan ga littafin sannan kuma ga shafi idan ka zuba shafi na ainihin 69 eh, eh, zaka ji inda ibnu taymiya wallahi ina son haka malam Anas ina baka karatu sosai alhamdulillah tunda kai na faɗa kana da natsuwa a cikin sauran mutanen shi yasa nake maka karatu cikin tausasawa kuma hakan ina jin daɗin yadda muke munazara tsakanin da kai kuma in baka fahimci abu ba kana tambaya na kuma alhamdulillah kaga ina fito maka da ilimin na san in Allah yadda a cikin karatukan da nayi zaka karu insha Allah domin abubuwa ne wanda baka sani ba yanzu nake fito maka da su ka tambaye ni kuma ga su duk abin da ka tambaye ni zan nuna maka shi a littafi wallahi duk abin da ka tambaye ni yanzu mun gama da kadiyar majmu'ul fatawa ai ga ta ko ga ta nan majmu'ul fatawa ai na daga na karanta wancan wafi kalamin ala tasawuf gata kuma ga littafin a bayana mujalladi 20 ne ga su gata an gana mira cikin wata mujalladi ta biyar gata littafin na dauko na karanta maka na nuna maka to zai tambaya na biyu shi ma a cikin littafin alwabil alwabil na menene littafin ibnu taymiya gashi alwabil tayyib bin kalabit tayyib nawa na ibn al-qayyim al-jawziya gashi nan ga shafin nan ga kuma bangon littafin nan shafi na 69 ka duba inda ibn al-qayyim al-jawziya yake cewa wasami'tu wasami'tu shaykal islam ibn taymiya ina naji shehun musulunci ibn taymiya qaddasallahu ruhahu Allah ya tsarkake ruhin sa ya kuli yana cewa ana fi duniya ana fi duniya jannatun ana fi duniya jannatun lalle a duniya ana fi duniya jannatan lalle a duniya akwai aljanna man da yadkhulha duk wanda bai shige ta ba la yadkhulu jannatal akhirati ba zai shiga aljannar lahira ba eh yace wa qala liman ratan kaji ibnu taymiya yace anna fi dunya jannatan lalle akwai aljanna a duniya man lam yadkhulha wanda bai shiga wannan aljannan ta duniya ba la yadkhul jannatal akhira ba zai shiga aljannan lahira ba to kaga wannan ma magana ce da ta yi kama da manganin sufaye wanda malamin ku ibnu taymiya yake yi idan ba a zo an yi bayanin ta ba ba yana zai mutane su gari shi yasa muka ce muku ibnu taymiyyah shi ma sufi ne daga baya ne da ya isa atul adab aka bai salbu aka kore shi daga cikin hanyar tasawuf sai ya koma yana zagin sufaye amma da asalin ibnu taymiyyah dan qadiriyya ne kuma al'umma zan zo muku karatu in tabbatar muku da ibnu taymiyyah yayi qadiriyya a yanzu ma haka akwai wahabiya wanda suke ganin ibnu taymiyyah ya mutu sufi ne saboda yanzu irin waɗannan maganganun da yake faɗa anna fil jannat anna fid dunya janna lalle a duniya akwai aljanna Mallam ya dukul ha duk wanda bai shiga aljannar duniya ba la ya dukul jannatal akhirah ba zai shiga aljannar lahira ba to kaga idan shehu shehu shehu shehu ibrahim ya ce wa man yuhibbuni wa man yarani duk wanda ya gani duk wanda ya so ni fi jannatul kuldi ya shiga aljannar dawwama to irin wannan aljannar da ibnu miya ya tabbatar akwai aljannar duniya to ita shehu ibrahim ke nufi aljannar sanin Allah aljannar duniya gashi malamin ku ibnu miya ma ya tabbatar akwai aljannar duniya akwai kalanta ku irin ta wahabiyawa akwai kalanta mu irin ta sufaye to kalanta mu irin ta sufaye shine a kai ka gonan lambun gona na sanin Allah ita ce aljannar duniya ka san Allah ka shiga wata aljanna da ta wata lahira ma haka shehu Ibrahim ya faɗa yace wai abdul min jannati zakarib aljannan sanin Allah gonan sanin Allah har ma ya fi aljannan ado aljannar shiga ta ado ina fata kana fahimta mala Anas Allah ya fahimtar mu da kai ina waɗannan karatukan ne ina fata Allah ya canza ka daga wannan hanyar wahabiyacin ka dawo hanyar Annabi Muhammadu ɗariƙar sufaye ka je kaɗu da Allah lami lafiya shi sa nake ƙoƙarin yin bincike yanzu wannan bidiyon naka da ganin shi da kuma ɗauko ainihin wannan gaba ta tambayar nan ƙwara uku da binciko littattafan nan da maka sharhi wallahi bai wuce minti biyar ba daman tuntuni an riga an karanta littattafan naku wannan littafin alwabilu tayyib wallahi la'azimi malam anas sai da na karanta a ainihin ainihin kwana ɗaya na karanta shi daga farko har ƙarshen shi daga farko min gilabin ila gilabin wallahi azim na karanta wannan littafin kuma shafi 241 ne shafi 241 wallahi a kwana ɗaya na zuwa na gama karanta shi ba abin da ke cikin littafin nan wanda ban karanta shi ba wanda ban san shi ba na karanta shi min gilafin ila ila gilafin to wannan kenan sai ibnu taymiya yace ma za ma yasnau a adai a adai bi menene abin da abokanan gaba na za su iya aikata mu ana jannati wa bustani fi sadari ni aljannata da kuma ainihin lambuna yana ƙirjina aljannata da lambuna yana ƙirjina idan na ce ana ma'a jannati wa nari lafazin ya ɗan kubce mun a bakina amma ga abin da nake so na faɗa ibnu Taimiyya ce ana ma'a jannati wa bustani fi sadari ni Ibn Taimiyya, aljannata da lambuna yana cikin ƙirjina shi ibn taymiya yana da aljanna ma a cikin kirjin shi gashi abin gashi a rubuce ga littafin gashi ni ina da aljanna ni ina da lambu a cikin kirjina shi ibn taymiya aljanna ma a jikin shi take wallahi gashi abin da ke rubuce kenan to idan muka muku hukunci da abin da ke rubuce watakila maganan taku tana da wani irin kuma ma'ana da in kun zo in kun faɗa mu za mu yarda yanzu malam Anas imam malam Anas Kano da zaka zo ka ce min wallahi mai barota abin da ibn taymiya yake nufi anan kaza da kaza da kaza ne ba yana nufin aljanna shiga bane wallahi ni zan yadda ni zan yarda in ce eh to ba damuwa ai damun mu muna da irin waɗannan maganganun to me yasa ko in kuka zo kuka faɗa maganganu akan mu in muka ce muku ba haka shi yake nufi ba ga abin da shi yake nufi sai ku dage ku ce ku sai kun tabbatar da mutane ku abin da kuke nufi shine gaskiya mu naman ba gaskiya bane ni yanzu wannan maganar da gashi ibnu timiya ya faɗa kuma magana ce wacce ah, ta yi kama da maganganun sufaye ana jannati wa bustani fi sadari ni aljannata da lambu na yana kirji na ibn taymiya na da aljanna na da lambu a cikin kirjin shi an fahimta ko ba a ji muna karatu ne ana jannati wa bustani fi sadari ni aljanna ta da lambuna yana na. an fahimta ko to saboda haka wannan tambayan ka kenan na biyu insha Allah rabbi yanzu za mu je gaba mu ji tambayan ka ta uku kuma in Allah da ita ma za mu baka amsanta a cikin littafi yan uwa ku kasance tare da ana neman ta daga maganar ibn taymiya ana a jannati wa nari kaga duka a zama ɗaya ne kana ce wani jahili kana zagin sa kana aibata shi wannan tambaya biyu kenan tambaya ta uku malamin yayi magana akan bin dan dariƙa sallah sai ka bashi amsa akan wannan gabar ga abin da kake cewa da shi shi ma akwai tambaya guda ɗaya akai kai. ba wahabi ne daman wa yake bukatan ka zo bayan shi kai sallah in baka zo bayan dari yan dariƙa ka yi sallah ba mala'iku na sallah a bayan yan dariƙa in baka zo bayan yan dariƙa ka yi sallah ba aljanu na sallah a bayan yan dariƙa idan baka zo ka yi sallah a bayan yan dariƙa ba rabanai suna zuwa su yi sallah a bayan dariƙa in baka zo ka yi sallah a bayan dariƙa ba sai me ka karyata hadisin manzon Allah ne ibn yace sallu kalba man qala la ilaha illallah ku yi sallah bayan duk wanda ya faɗa la ilaha illallah to amma saboda jahilci ka zo kana shehu ibrahim to a ƙarƙashin wannan gabar na ji ka ce mala'iku na sallah ban yan dariƙa a aljanu suna yi sai ka faɗi wani na uku ko rohanai ko rabanai kwankwamai kenan kake nufi su wa'annan rabanai din da Allah su waye su bayan aljanu da ka faɗa bayan mala'iku to wa'annan na uku wa'annan na uku fararen aljanu ne <laughs> wannan magana ku ce da masu harkar magani <laughs> ba na san na a cikin wannan jawabin to alhamdulillah ina jin daɗi yadda kake mun tambaya malam ban malam Anas Kano ina jin daɗi sosai muhawara tsakanin ni da kai ina jin daɗin ta mu dai burin mu fatan mu al'umma su gane gaskiya kuma ga amsa zan baka Ah, Imam Malam Anas idan an ce ruhani Allah yana cewa la kalqu samawati wal ardi akbaru min kalqin nas Allah ya ce halittun sammai da ƙasai sun fi mutane yawa walakin na aksarar nas la ya alamuna sai dai yawancin mutane ba su sani ba Allah yana da halittu da yawa har ma yake faɗa yake cewa ah, a cikin suratul nahali yake cewa ya khalqu ma la ta'lamuna nan gaba ma Allah zai ta halittan abin da ba ku sani ba halittun Allah na da yawa ka je in kai karatun arba'una hadisi a makaranta in ka iya karatun warshu ka je ka duba cikin littafin da hadisi mai warshu na da a ƙarshe akwai wani abu da ake kawo mas'alatun tambaya Iza qila laka idan aka ce da kai wa kaifa tu'minu billahi ya kake imani da mala'iku wa kaifa tu'minu billahi kake imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa wa tu'mina bil qadari ya kake imani da kaddara kairihi wa sharrihi alkhairinsa da sharrinsa min Allah ta'ala daga Allah ne madaukakin sarki zaka ji a cikin wannan littafin karshen arba'un hadis akan kawo yadda rabe-raben mala'iku suke zaka ji an ce wa minhum ruhaniyuna wa minhum karubiyuna wa minhum safaratun ai jibrilu mika'ilu wa israfilu wa abra'ilu sura fare waɗansu halittu ne ba su ƙarasa aljanu sun wuce aljanu amma ba su ƙarasa mala'iku ba amma su masu tsarki ne su ake kira rafanin musulunci ba wai ni ne na kirkiro ko kuma magana ce ta harkar malinta ba waɗansu dai masu aiki da malintan suka mai da wannan suka mai da shi wani ainihin yanayi suke amfani da shi amma yana nan a rubuce a cikin littafi sannan barin in ƙara tabbatar maka gashi nan shi ma na sanya ka duba wannan littafin shine jawahirul ma'ani na Maulana Shehu Ahmadu Tijani kuma manya-manyan malaman addinin musulunci sun yi mu'amala da da ainihin rafane har da aljanu ibnu taymiya ma yayi mu'amala da aljanu bari tabbatar maka eh, ibnu taymiya yayi mu'amala da rafanai sannan ibnu taymiya yayi mu'amala da aljanu bari tabbatar maka insha Allah yanzu nan zan tabbatar maka mm, bari tabbatar maka mala Anas insha Allah tunda ni naga kana kokarin ka fahimci gaskiya to insha Allah za mu rinka baku karatu e, babu laifi mutum ya mu'amala da rafane. babu laifi amma bari fara karanta maka na cikin jawahirul ma'anin a sha'ulil harazimi barrada yake bayani a cikin siffofin shehu tijjani da kamewar shehu tijjani ya ce wa kana aliman wari'an shehu tijjani ya kasance malami ne mai tsantseni mai gujin duniya muttabi allah sunna shehu tijjani mai bin sunnan manzon allah ne sai ce wa kana ta'tihin ruhaniya waɗannan mala'iku waɗannan halittu da ake kera ruhaniya suna zuwa wajen shehu tijjani wa na minhu suna nema daga gare shi kada a hawa iji shi su shiga cikin lamarin shi su taya shi addu'a domin buƙatar sa ta biya fa kana yamtani minhum shawu tijari na cewa a'a saboda tsantsenin shi kuma mu'amala da su din ba wai haramun bane zan tabbatar maka a cikin littafin kashi majmu'ul fatawa ibnu taymiya ya tabbatar da ana mu'amala da aljinu ana mu'amala da rafanan zaka iya mu'amala da su an fahimta ko sai sai yake cewa wa yaqulu zaka ji shehu jiyar yana cewa utrukni ni wa bainal la ku kyale ni tsakanina da ubangiji na la hajata li bit ta'alluqi bi suwalla banda bukatan rataya dan ina bukatan wani abu sai na jingina da wani Allah to wannan kenan na baka littattafai biyu wanda suka yi magana akan rafanin musulunci gashi in ka duba majmu'ul fatawa mujalladi na sha uku shafi na shafi na na na zaka ji inda ibnu taymiya magana ya ce halatu istikdamil jinni wal ahka wal ahkamu shar'iyya fi zalika sai ibnu taymiya ya ce istikdamul insi lahum mislu istikdamul insi lil insi bi shay kayi mu'amala da aljani ko kayi mu'amala da rafani ibnu taymiya ya yadda ai mu'amala da aljani a cikin majmu'ul fatawa na taba ba malamin ku karatu malam kakisu lokacin da ya ganganci ya biyo na tasha wata tasha da muke tattaunawa na zo na ɗauko majmu'ul fatawa na ce mai ibnu jamiya in ana maganar mu'amala da rafani ko mu'amala da aljani in kuka ce bokanci ne to wanda ya fara bokancin nan shine ibnu jamiya domin an haifa ibnu jamiya kamun mu hatta shehu tijjani ma an same shi kamun ibnu A hatta shehu ibrahim ma an same shi kamun ibnu taymiya to idan ku ba ku yadda a yi mu'amala da aljani ko rafani ta hanya mai kyau ba to malamin ku ibnu taymiya ya yadda me yasa kuka mai bore anan in dai har duk abin da ibnu taymiya ya yadda da shi kun yadda da shi to me yasa kuka mai bore Allah in akwai wanda wahabiyanci ta tsugunna ta haife shi yazo ya ce wannan magana da zan faɗa ba da cikin littafin Ibn Taymiyyah yazo ya karyata wallahi tallahi babu wanda ya isa ya karyata wannan maganar Ibn Taymiyyah ce istigdamul insi lahum mislu istigdamul insi lil insi bi shay mutum yayi mu'amala da aljani kamar mutum yayi mu'amala da dan uwan shi ne mutum babu laifi kai mu'amala da aljini gashi inji Ibn Taymiyyah sai ya kawo hali guda uku yace minhum man yastaqdimuhum bil muharramati a cikin wanda suke amfani da aljanu akwai wanda suke amfani da su cikin abin da Allah ya haramta min Al-Fasha wa zulmi da zalunci wa shirki da shirka wal qawli ala allahi bila ilmin suna amfani da aljanu ta hanyar faɗa wa Allah abu ba su da masaniya akan wannan abu wa qad yazunnuna anna zalika min karamati salihina kuma suna tunanin wannan karama ce ta bayin Allah wa inna ma huwa min af'al shayatin wannan aiki ne na shedanu mu ma muna da matsaya akan cewa duk mutumin da ke mu'amala da aljanu ta hanyar cutarwa ko bokanci wannan haramun ne an fahimta ko sai ibn taymiya ce hali na biyu wa minhum man yastakrimuhum fi umurin mubahatin a cikin mutane akwai wanda yake yi sa aljanu mai hidima a cikin al'amari wanda yake halattacce in ma ihdaru malihi in ma su dauko mai kuɗin shi misali ka yi tafiya ka bar kuɗinka a nan ɗakin misali ka tafi wani gari ka manta da su to in kana da aljanu za ka iya cewa ku je ku ɗebo min kuɗin nan ku kawo mini ko kuma misali irin yadda ka tara kuɗinka EFCC zo su kulle maka gida Dole Jimi ya ce idan ka samu wani mutum wanda yake da aljinu yake aiki da su zai iya sawa zo a kwaso wannan kuɗin a kawo to kaga in ka da yan fo wannan a irin wannan hanyar to ba kowa ya koyar da fo wannan a cikin littafin shi ba ibnu taymiya gashin a cikin littafin ku shi ya koyar da shi ya koyar da irin wannan aikin au dalalatin ala makanin fihi malu ko kuma ka sa aljinu su nuna maka wani wuri da akwai kuɗi misali kamar masu haka zinari yanzu inda za ku samu aljinu in je ibnu taymiya ku rinka mu'amala da su kana so a nuna maka nan akwai zinari in ka ba su abin da suke so suka nuna maka ibnu taymiya ce haka ya halatta haka ya halatta gashi a cikin littafin ibnu taymiya ya tabbatar ya ce haka ya halatta an fahimta ko sai ya ce wa nau'u salis nau'i na uku an yasta amilahum fi da'atillah wa rasulihi akwai masu aiki da aljanu cikin bin Allah kuma cikin bin manzon Allah kama yasta kama yasta'milu insu fi zalika kamar yadda mutum yake aiki da dan uwan shi mutum fa ya'muruhum bima amara Allahu bihi wa rasuluhu mutum ya ba aljanu umarni cikin abin da Allah ya ba da umarni da kuma abin da Allah ya hana wa yanhahum amma nahahum Allah wa rasuluhu kuma ya hana su abin da Allah tabaraka wa ta'ala da manzon Allah suka hana kama ya amurul insa kama ya insu wa yanhahum kamar yadda kamar yadda yake hana mutum kuma yake ba mu ya amrul insa wa yanhamu kamar yadda yake ba mutum umarni yake hana mutum umarni saboda haka wannan tambayar ka kenan ta uku akan abin da ya shafi rafani da ne magana akan rafani kuma na kara maka ilimi gashi na cikin littafin ku malamin ku ma yayi magana ba ma rafani ba aljani wanda mutane sun fi sanin aljani an fi kyaman aljani ma akan rafani to malamin ku ya ce za a iya mu'amala da aljanu gashi na cikin littafin ku duba majmu'ul fatawa to sai magana ta karshe da zan bar shi ya ƙarasa shi ma kuma a bashi karatu ina fata malam Anas kana karatu da mai baro take baka amma su ma dai muna son karin bayani akan su waye to amma tambayar da zan yi akan wannan gabar mafi muhimmanci ita ce wannan malami ya ce dan an yana magana akan bin yan ka, sai ka ce a duk wanda manzo Allah sallama ya ce a duk mai cewa la ilaha illallah ai sallah a bayansa saboda haka in dai za a ce kada ai sallah a bayan mai cewa la ilaha illallah to wannan an yi fito na fito ne da da maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to tambayar da zan maka ita ce ta karshe wadda zan yi maka ne don na gwada ko na testin din gaskiyarka da kuma amincinka da amana ka ta fuskar karantarwa wannan littafin shewa te kusan ka ne kamar yadda ka ɗauko ta hasilul amani wannan ma nasa ne manahilur rashad eh, manahilur rashad fil ajwibati an as'ilati ahli tashad mutanen ƙasar chadi suka yi wa shewa te kusa tambayoyi to shine ya ba su amsa a cikin wannan risalar to a wannan risalar ka bude shafi na goma za ka ga shehu tatiku sanka yana hana abu waɗanda suke yi wa shehu tijjani inkari a bisu sallah ya hana abu masu yi wa shehu tijjani inkari sallah shin shi ma ya yi fito na fito da manzan Allah kamar yadda ka faɗa kan wannan bawan Allah amsa ita ce za ta gaya wa duniya shin wai wane ne Mustapha mai barota shin yana iya baro gaskiya ya faɗe ta a duk inda aka faɗe ta shin yana iya ɗaukan maganar shehinsa in ta saba da abin da i bayyana gare shi shine daidai ya ce wannan magana ta shehu atiku akwai kuskure a cikin ta bana tare da ita ko baya inkari yanzu dai mun ji ya ce duk wanda ya ce kada abu mai la ilaha illallah sallah yayi fito na fito ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ga abin da shehu atiku yake cewa a cikin manahilur rashad shafi na goma malam anas yayi bana bukatar sai ya karanta abin da ke cikin manahilur rashad na imam shehu atiku sanka domin ah, abin da na faɗa daban kuma tambayar da shi imam malam anas ya zo yi min daban e, eh, bayani na yayi gabas shi kuma tambayar shi ta yi yamma amma da farko barin fara baka amsa imam malik yana cewa kullun yu'khadhu minhu wa yuraddu sai ya nuna kabarin manzan Allah ce illa sahib hadal kabar kowane irin mutum ana iya ansan maganan shi in ta yi daidai in ba ta daidai ba kuma ana aji mai sai dai muhammadun rasulullah shi yasa zaka ji maulan shehu tijjani yake cewa idza samitum anni shay'an fazinuhu bi mizani shar'i ni tijjani in kun ji an ce na faɗi abu to ku auna shi da ma'aunin shari'a fama wafaka fakuzuhu fama kalafa fatrukuhu in yayi daidai da da shari'a ku ɗauka in ya saba ma shari'a ku aji to da kace wai za ka jarraba ni ka ga sikata akan abin da ya shafi harkan koyarwa koyarwa muna cikin koyarwa wallahi mala anas kullum sai na koyar ba dole bane mu sa a social media muna yi saboda Allah ina da dihiliziya da al'umma ke zuwa ɗaukan karatu amma ka tambayi malamin ka malam Musa sada Sunna zai gaya maka Nan yake wucewa da mota kofar gidanmu da safe daga fiye da mutum hamsin sun kewaye ni ina ba su karatu kullum amma ba dole bane sai mun fara social media muna ɗauka muna nuna ma al'umma muna yi ne in tab al shay'an if'alhu lillah duk abin da za ka yi ka yi shi dan Allah kuma amanar ilimi ta sa muka fito duk abin da muka ji kun faɗa wanda ba daidai ba muka fito mu ma mutane bayani saboda su fahimci abin da yake daidai an fahimta ko idan baka manta ba ina magana akan wannan dan uwan naka malamin naka ba wahabi da ya zo yayi magana ya ce ba abin dan dariƙa sallah ban yi magana akan cewa dan dariƙa kar yi sallah a bayan dan izala ba ba wannan maganar ne ba ni maganar da nayi cewa annabi ya ce sallu kalfa man qala la ilaha illallah na ta shi ma wannan hadisin zaka ja da shi kenan ibn hajar ya al-asqalani ya kawo shi a cikin bulugul marami idan ka duba imam tirmizi ma ya kawo wannan hadisi ibn majah ma shi ma ya kawo shi an fahimta ko ni na yi magana ne akan cewa shi malamin da yace kar abu dan dariƙa sallah yace kar abu dan dariƙa sallah to kar abu dan dariƙa sallah to idan bai bi dan dariƙa sallah ba mala'iku na bin in dariƙa sallah aljinu na bin in dariƙa sallah rafanis na bin in dariƙa sallah ni da idona da idona mala Anas wallahi azimi da idona ba ɗaya ba ba biyu ba Allah ya yassare ma na ganin aljanu ganin halittun da waɗansu ba sa iya gani kuma suna bin bayan mutane sallah ba ɗaya ba biyu ba ni da idanuna wannan sirri na ne da Allah kuma baiwa ta ce da Allah ya bani ni da idanuna to shi sa idan na ce idan bai zo ya bi bayan yan ɗariƙa ba aljanu na bin bayan yan ɗariƙa sallah mala'iku na bin bayan yan ɗariƙa sallah sannan rafanin musulunci na bin bayan yan ɗariƙa sallah amma ni ban zo na ce ni ban zo na yi magana akan cewa ɗan ɗariƙa ya bi bayan ɗan wahabiya sallah ba ban yi magana akan haka ba ko kuma ban yi magana akan cewa kar abu bayan wani sallah ba ni ne magana akan in bai bi ba to mu akwai masu bi saboda haka ba ma buƙatar ya zo ya bi ma bayan ɗan ɗariƙa sallah an fahimta ko shine akan abin da ne magana akai yawwa to kaga ni magana ta ta yi gabas kai kuma kayi yamma to ga dai amsan tambayoyinka guda uku guda hudu ma cir da kai kuma na baka su a cikin littattafai Allah ya sa ka fahimta wannan sako Allah ya sa ya je maka kuma insha Allahu rabbi wata rana insha Allahu rabbi an Allah ya kai mu zuwa an jima ko gobe zan ci gaba da bayani akan nukudar nan dai wa kan wa kan man wa man yuhibbuni wa man yarani zan kawo maka cikin littattafan shehu inda shehu ya tabbatar da ba waccan banda wannan da na kawo inda shehu ya tabbatar da cewa ba wancan aljannan da ka faɗa ake nufi ba ga aljannan da ake nufi yadda ibnu taymiya ya kawo cikin alwabil tayyib shi ma ga aljannan da ake nufi yan wa nan zamu dakata wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh muna fata sakon nan zai isa wurin imam malam hasan a malam anas kano wassalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh